Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. kamfanin raba baya amurka na colonial pipeline da aka rufe kwanaki shida biyo bayan wani kutsen kwamfuta da aka masa ya ci gaba da aiki a jiya juma'a kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin amurka duk da sake fara aikin bututun raba mai wasu sassa na kasar na ci gaba da samun matsalolin rababan. a cewar ma'aikatar gasbudi.com mai bin diddigin iskar gas kashi 88 na gidajen mai a washington dc ba su da iskar gas a jiya juma'a a makwabciya jihar virginia rabin gidajen mai a jihar ba su da iskar gas haka zalika ita ma jihar maryland kashi 42 na gidajen manta ba su da iskar gas kamfanin colonial pipeline ya faɗa a shekaran jiya alhamis a wata sanarwa cewa ya samu nasara a idon wurin sake farfado da bututun man kana ya ce zai iya tabbatar da aikin raba mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan wata kungiya da ake kira dark da ake zaton tana gudanar da ayyuka a gabashin turai ita ce ake dorawa alhakin kai wannan kutsin da ya sanadiyyar karancin iskar gas kana aka yi ta sayan iskar gas saboda fargaban karanci a jihohi da dama a zahiri da alamar sanarwar bazata da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc ta yi a ranar alhamis cewa za ta ɗage dokar saka takunkumin rufe fuska da kuma taƙaita taron jama'a ga mutane da aka musu allurar rigakafi ya zama babban albishir ga amurkawa masu neman aiki da waɗanda suke aikin amma suna neman ƙarin albashi labaran da ke yawo a ƙasar su ne masu ma'aikatu da shugabannin ayyuka suna kokawa akan rashin iya daukar ma'aikata a cikin 'yan makonnin nan kamfanonin sayar da abinci da tafiye-tafiye da na nishadi musamman suna shirin haɓaka kasuwancinsu da ƙarin yawan ma'aikata kana labarin da cibiyar cututtuka ta cdc ta bayar ya ba su ƙwarin gwiwar ɗaukan wannan matakin wannan sadarwar da yana zuwa ne yayin da kasuwar yanar gizo ta amazon ta sanar cewa za ta ɗauki ma'aikata biyar a amurka da Kanada a watanni masu zuwa bayan haka ta kan ba da la'ada na dala dubu ɗaya da kuma ƙarin dala ɗari ɗaya ga ma'aikata da suka nuna shaidan yin allurar rigakafin covid-19 A jiya Juma'a rikici ya ƙara zafi tsakanin Yahudawa da Falastinawa yayin da fada ya kaure a yammacin kogin Jordan a lokacin da ake fama da kai hare-haren bama-bamai a zirin Gaza da kuma rashin kwanciyar hankali tsakanin bangaren Larabawan da Isra'ila. A yammacin kogin Jordan, ɗaruruwan Falasɗinawa sun yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila suna jifa da duwatsu da konannun tayoyi a cikin wata gagarumar zanga-zanga a yankin wanda aka kwashe shekara da shekaru ana yi. jama'an falasdinawa sun ce an kashe mutanen su goma sha ɗaya a cikin tashin hankalin a cikin isra'ila an yi ta samun rikicin kabilanci tsawon makonni biyu yayin da yahudawa da larubawa suke aron gama a wani wuri da ake yawan samun tashin hankali a garin lord a zirin gaza isra'ila ta kara jibge sojoji akan iyakarta da zirin gaza da falasdinu ke mallakarta lamarin da ya haifar da fargaba cewa rikicin na kwanaki biyar ka iya rikidewa ya koma babban yaƙi ita kuwa kungiyar 'yan bandaga hamas ta ci gaba da harba rokoki a isra'ila a jiya juma'a yayin da ita ma isra'ila take kai harin atilari da kuma farmaki ta sama a kan yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta bayyana damuwarta ainihin kan karuwan taɓarɓarewar harkokin siyasa da ƙabilanci a faɗin ƙasar habasha in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya juma'a inda ta ƙara da cewa washington za ta yi aiki da ɓangarori masu rikicin da su tsagaita wuta a yankin tigiri kada su ba da dama ga aikin jin kai su kuma hukunta masu take haƙƙin bil'adama jeffrey feltman sabon wakilin amurka na musamman a yankin kuriya afirka ya dawo daga ziyararsa ta farko a yankin a ranar alhamis inda ya rangadi a kasashen misira da eritrea da sudan da kuma habasha labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jihar Niger inda wasu daga cikin mutanen jihar ke kulla yarjejeniya da 'yan bindiga daɗi inda suke kai musu wasu kudade na musamman domin su bar su su yi harkokin su yau da kullum a inda suke da zama. Da farko miliyan goma suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya tsaya a miliyan ɗaya da rabi. Har yanzu babu wani alaman kawo mana dauke kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu yi dole ba mu da zaɓi sannan an ajiye lokacin da za mu aji kai kuɗin nan eh gaskiya mu a matsayin mu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches part of our approach zai eh, hada da community eh, yarjejeniya da bandits ba gaskiya. kuma ba wai bayan watan ramadan a dakta ba wannan addu'o'in za a ci gaba da yin har bayan watan ramadan. daga birnin mina fadar gwamnatin jihar Niger ga rahoto na musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shirya mana. Matsalar 'yan bindiga masu kai hare-haren kisan jama'a ya ƙara ta'azzara a jihar Niger Najeriya. A lokacin watan ibada na Ramadan da al'ummar musulmi ke gudanar da azumi. Wani al'amari dai ya sa ɗaruruwan jama'a cikin wani mawuyacin hali na barin gidajensu da asarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a. garuruwan gulbin boka da daɗi a yankin ƙaramar hukumar mariga sun ga bala'in 'yan ta'addan da farko dai babbar kasuwar gulbin boka ne mai ci a mako-mako wato duk ranar lahadi 'yan bindigar suka auka da rana tsaka kamar yadda wani mazaunin garin ya min ƙarin haske ta wayar salula. yawwa abin da ke faruwa yan ta'adda ne suka shigo mana gari tun karfe goma sha na safe yanzu magana da nake da kai suna na cikin garin gulbin boka yanzu suna nan sun kore mana shanun kasuwa gaba daya sun kore mana wata anguwa nan kwara sun kore yamma yanzu sun mana sun mana zobi a cikin gulbin boka a garin shadaɗu kuwa gida-gida ne suka rika bi tare da cin zarafin jama'a kamar yadda wani wanda ya nemi a saka sunansa ya yi mun ƙarin bayani suka zo suka iso sha daɗin misalin karfe bakwai na sahi tun daga karfe bakwai na sahi suna nan sai da suka wajen awa takwas a eh, suka wajen awa takwas sun ashe wasu kuɗi akwai ma musamman wani yaro da ke da fiwas wurin 3 million suka ansa a hannun shi suka bi gida gida yanzu a takardun takaitawa ita sha daɗin karkata ta watsi gida gida suke bi ido da ido suna ta halbe halbi sun kashe wajen mutum goma sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba wannan al'amari dai bai tsaya haka ba domin kuwa sai da maharan suka kona wani karamin ofishin 'yan sanda a ƙauyen kuimo da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan kuimun shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida gida to cikin albe alben nan suka albi wani kafinta da ake ce ma fafa shi sun kashe shi nan take yanzu wani hali garin na kuimo yake a'a halin da garin kuimo yake dai ban mata da kananan yara babu kusan kashi 99 bisa ɗari duka an kwace ni nan da nake magana da kai ina da mata hudu da iyali na gaba su za cikin garin kwantagora a yankin karamar hukumar shiroro kuwa al'ummomin yankin ne suka ɗauki matakin yin sulhu da 'yan bindigar ta hanyar biyan su wasu kuɗaɗe kafin su bar su ta yarda za su gudanar da noma a cikin damanar bana ba tare da wani tashin hankali ba kamar yadda mutanen ƙauyen gurmana suka yi ƙarin bayani abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki garuruwan duk kewaye nan sun yi sulhu kuma duk wayanda suka yi sulhun nan sun koma gidajensu da matansu suna gyara gonansu suna shuka doya suna gyara inda za su zo su sa masara da shinkafa da dawa to mun kuma ganin haka sai muka ga cewa to sulhun gaba yin shi shi ya alheri tun da wayannan mutane tun da farko sun neme mu da sulhun nan ba mu ɗauki abin da muhimmanci ba to tun daga 'yan uwan sun yi mun gani to gaskiya mu ma mu yi shikenan sai muka ɗauki matakin sulhun yanzu akan shi muke yanzu nawa ne suka ce ku ba su to yanzu sun yanka kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da farko miliyan goma suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya tsaya a miliyan ɗaya da rabi to yanzu yaushe ne adadin da suka ɗiba muku zai kai to a gaskiya yau talata ɗin sun ce in ba a kai wannan kuɗi ba to duk abin da zai faru zai iya faruwa wato za su auka magarin za su auka magarin kuma ba su da shakka kuma ba su da kuma suna da kayan aiki kuma ba mai tare su yanzu to ku kuna da kuɗin wani ba mu da kuɗin su muke nema yanzu a taimaka mu samu mu samu ba su don mu ma mu koma gidajen mu mu fita daga cikin waɗannan bukkoki da muke kashe mu zai kullum mu koma gida mu shuka doya mu kuma gyara inda za mu sauran shuke-shuke ya kai ga yanzu muna da kusan wata uku da gari gaba ɗaya tashi lokacin da suka addabe mu garin gaba ɗaya tashi dawo hayi aka yi bukoki aka zauna daga wata uku ɗin nan muna ta neman ɗauki daga gwamnati har yanzu babu wani alaman kawo mana ɗauki kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu yi dole ba mu da zaɓi ya dace da mu yi shi dole kuma mun nema da za mu amsa musu mun kuma amsa sannan an ajiye lokacin da za mu kai kudin nan kamar yau kenan talata karfe biyar na yamman nan za a kai musu kudi kuma mu kudin bai haɗu mana ba tun da bai haɗu ba za a yi koko dai ana ci gaba da nema muna nan muna ci gaba da nema ba mu sani yadda za su kasance ba masu kaiwa wanda wakilanmu da za su kai kudin in suka amince da za su ɗan ƙara ɗaga mana kafa zuwa wani lokaci da za a ɗan nema a hahaɗa shine ba mu sani ba a kan eh, haka muke sai dai mutanen suna da zafi sun ce yau in ya wuce yau kudin nan bai haɗu ba duk wani abun da muka sa halin da muka sami kanmu ya rage gare mu kuma muna fatan gwamnati ta saurare mu ta kawo mana ɗauki allah ba ta iko taimaka mana To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da masaniya akan batun yin sulhu a tsakanin 'yan bindigar da kuma mutanen ƙauyukan na Shiroro. in ji kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammad Sani Idris. Eh, gaskiya mu a matsayin mu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan. Eh, gaskiya saboda mu a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches part of our approach eh, hada da community su compensating ko kuma su yi yarjejeniya da bandits ba gaskiya. to amma za ku yi magance musu matsalar mutanen nan don su samu su yi noma su matsalar su shine cewa bandit din su basu su yi noma. eh wallahi ba tsari muna so in tabbatar maka ah, abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa ba taɓa yin irinsu ba a Niger na maganta al'amuran nan. Akwai fannoni daban-daban. mu ba wai mun ce mu ba wai mun ki wai ana maganar tattaunawa da su mu ma mukan tattauna amma abin da kawai ba mu yi shine mm, ba mu biyan ransom ne akan saboda wannan muna kiyaye wannan amma akwai matakai akwai matakai na jami'an tsaro akwai kuma matakai na tattaunawan da eh, shiga tsakani da daidai yadda ya kamata daga bisani dai gwamnatin jihar Niger ta yanke shawarar gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki albarkacin wannan wata na ramadan kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin bayani. To addu'a muka yi halin da muke ciki a yau a ƙasar nan Niger Najeriya gaba kida wannan masifa da wannan tashi hankali na tsaro da ke abatar ƙauyuka da yawa Allah ya kawo mana sauƙin shi ƙashen shi. Ina ganin sati ɗaya ko biyu da suka yi an yi kuma an sake yi kuma muna ta neman alfarma wajen masallatai da mai malamai su taya da addu'a jami'an tsaron su ma Allah ya kare su kuma da idan Allah ana ganin nasara kuma insha Allah za a samu saukin wannan abin kwanan nan ya kamata a tashi da addu'a addu'a yana maganin komai ta bangaren gwamnati akwai irin abubuwan da za a yi amma dai ya kamata shi da addu'a sosai kuma ba wai bayan watan ramadan a dakata ba wannan addu'a za a ci gaba da yin har bayan watan ramadan Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirya tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar nasarawa ni nini na mai gabatar da wannan shirin sadiq abbas a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba a ran egon ero alhaji usman hudu makeri inda za mu tattauna da shi akan batutuwa da suka jibanci wannan masarauta da dai sauransu a mai martaba da farko za mu so ka ba bamu takaitaccen tarihin wannan masarauta na aren egon ero rabia uzubika min hamzati shayadin wa uzubika rabi an yaro wannan masarauta wanda aka kikiro ta a matsayin aren egon ero masarauta ne tana da tarihi kamar haka tun lokacin turawa mai igon mana da kalan guda uku eh, akwai igon ero wanda shine nake jagora yanzu na biyu akwai ohola na uku akwai anzo an zo shi ne wanda a ra'akun yake jagoranci ehola shi ne tashan mada wanda allah bai musu ko ba har yanzu wannan masarauta na igon iro to wannan masarauta masarauta na madan tara da hausa kenan madan tara na duniyan nan ko kana ingila in kana ingila in haife ka ingila ne in ainihin baban ka gara don tara ne za ka iya wannan sarauta na nake ci mai gon kamar turawa ne ba mu da gidan sarauta duk sarautun da ke an an ce wannan sarautar nan igon ne igon ba ta da gidan sarauta nata a'a sai dai wanda aka ba ku yan igon sun zabe ka sun ga ka cancanta ka jagorancin su sai ka yi duk igon duniya na sun fita gari guda biyar nan ne da farko shi shine wumme wanda helikwata nan na sarauta na yana ciki akwai arugadu akwai alizaga akwai bikinu akwai sako duk yadda madan tara ko ina ina ne in shi madan tara ne ya fita a gari guda biyar nan kuma sarautar nasu ke na wannan guda daya wanda duk yadda suke za su iya wannan sarautar kai maganan kabilu daban-daban shin kaman kabilu eh, kaman su wadawa wa suke wannan masarauta shin kabilar egon ne kawai na madan tara da kai magana ko kuma akwai wasu kabilu na daban aya wannan masarauta tawa akwai kwala akwai yargan akwai landare akwai Fulani akwai Inyamurai akwai Ake duka a wannan masarauta na Igon Kamar wasu al'ummomi akwai abubuwa da suka shahara a kai. Shin wannan masarauta taka da me aka san ku? Da farko ba didan masarautar mu ba. Duk yin madan tara yana duniyan nan. Babban sana'a shi kenan noma. Duk yin da ka zaga a duniya nan domin dalili kenan yanzu in ka lura madan tara wanda suke kasan lafiya ba kasan da sarai da nake sarauta ba muna kusan 50-50 ne amma kuwa dukkan su masarautar nasu kina wannan guda daya wana ina jagorancin shi saboda su duk yadda suka ji kasan noma to insha Allah za ka gan su a wurin an kaje doma za ka gan su an kaje wubi za ka gan su an kaje kyana za ka gan su kai a ta har neja an kaje za saboda ba su da sana'a babban su shine noma to kaman waɗannan eh, magana da kai tun farko na cewa kusan kaman gida uku ake da shi a kabilar Igbo akwai eh, na farko na farko hmm. kusan gida uku kace ake da shi akwai ero hmm. akwai eh, anzo yawa na'am to me bambanta akwai wani bambanci ne tsakanin shi ero da anzo da kuma ɗaya bangaren da kai magana ko kuma menene bambancin su da farko dukkanmu zaka ji an haɗu ana ce igo keke ma'ana mada duka guda daya. ka fahimta to amman kowa da irin nasu harshen a yaren mu duka muna jin yaren juna amma wurin kwanciyar harshen zaka ji kowa da nashi kalan harshen dan wurin mu bai zo da da nasu ba muna da al'adu wanda ya sha bambar da nasu kaga kalan na madan tara 95% nasu zaga musulmi ne ina son dan warware muka bambancin mu da can can kuma kalan nasu 95% nasu daga kristan ne to kaman ku mutanen egon ero ɗin da kake magana akwai wani take na musamman da aka san ku da shi mu mutanen tara. takin da aka san mu da shi shine duk da ka zaga kanmu ba za ka ji mana fara ba sai kan abu guda biyu gona mata duk da ka taba mana mata kuna da son mata dai sosai kenan na fahimci magana kwarai kwa duk ka taba mana mata to in Allah ya da jikan jika yana da wannan tarihin sai ya nemi matan wanda ya kwace mana mata to me yasa kuke da wannan ɗabi'a na san mata sosai haka zaki eh yadda mun zo Allah ya dora ma kai kenan mun zo mun sami iyayenmu da kakanninmu akan wannan turban duk an ba tara da ka taba mishi mata eh? gara ka zo ka sata mishi kuɗi gaba ki ɗaya ka tafi da shi muna da son mata fiye da kake zato kuma muna da bala'in kishi akan matan kuma usulin mu muna da mata dogaye masu kyakkyau ka to ko za mu zagayo ne zaki tun da ka ta ba babu <laughs> to am zaki eh, kamar da na faɗa za mu so mu dan duba shin wani irin kalubale wannan masarauta ko mutanen ka suke fuskanta kalubalen na na je na samu kamar yadda na muka bayani na je na same mutane na da maganan mata da maganan gona kala kala kala kala kotu ba aiki na nake yi ko na sai sulu domin zaka samu mutum daya suna family nan da family nan suna shirya sama da shekara ashirin na biyu na fuskanci cewa tsakanin su da makiya da manoma gun ana samun ɗan damuwa to wannan ma na shiga na iya kokari kuma allah ya taimake mu ba za ka ji wani yau wani in ba dai abin da ya shafe kinnafi ko hairo ba ko wani sata mai muna shine zan bari a zo da shi a kotu ko caji ofis a'a amma domin fada wanda dama mun je mun saba iyayenmu mu can tsakanin su fulani an saba wannan lamarin to kamar batu na makarantu da kuma killa cibiyoyin kiwon lafiya kuna da matsala wannan ko kuma ba ku da matsala kai eh bisa dan Allah na je wani famani secretary wume daya kurun muna da primary guda takwas wanda in yara sun gama makaranta kafin su sai sun tafiya kasa zuwa da sarayin na je na yi wannan kukan kuma gwamnati nan ta tabbatar da cewa sai ta duba za ta samu ni secondary school a wannan wurin kaga tun da an riga an yarda mani ba zan sashi a cikin wani damuwa ba eh, kaman problem da muke da shi nan shine hanya wadda ta shiga da eh, mararraban arkiya ya je ome ya je bikino ya je sako ya je likyago ya je langi ya je agwalagu ya je kamfani ya je wayo ya je angon kiki ya je fanaman bauna ya je wuga ya zo gidan buba ya zo ya billu a shige ba karin mutane na wannan hanyar din ba muna roko muna kuka muna kankan da kai da wannan gwamnati muna mata biyayya don allah ta dobe mu da idon rahama abinci na noma ina fita wannan hanyar fiye da kake zato kuma suna sha wahala wurin fidda kayan abinci su koma mutane kasuwa su saya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. da sama ake yabawa da rasu da ko mu ragawa haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.